mai Allah yake cewa hmm? nu'idukum wannan ana kiran shi jam'i na girmamawa amma Allah ɗaya ne yu'idukum shi kaɗai yake yi amma me yasa yake cewa mu ko masu mulki suka ce ai mu ne muka yi kaza ba suna faɗa ba mun ce ai kaza kuma ga shi kaɗai ne wannan ana kiran shi lamiri na jama'a to sai Allah ta'ala ya ce sama dukun fiha sannan Allah zai mayar da ku fiha cikin ita ne, ita dan Allah mu tambayi kanmu tun daga lokacin da aka fara mutuwa zuwa yau nawa ne adadin mutanen da ƙasa ta haɗe zuwa yau waye san wannan sai Allah shi kaɗai tun wani wanda yake da kai ya yi bincike ya gano ya faɗa ne kawai Allah ƙarya ne zuƙi ta malle ne kai tsaye amma Allah ya sani yau aka sa gawa a rami yana cikin rekod na Allah la ilaha illallah ilmuha inda rabbi fi kitabil la yadullu rabbi wala yansa lura da qur'ani kuma yace kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة آل عمران كينان آية قليل دا تمانين دا بيار قوة ريزات من المتوى تو تنبير إتتي قوة ريزي متاني كو يجي متاني mutane yanzu lokacin da kuka zo wannan karatun wasu ku kila ƙasa suka zo ko kuka san kwarin da kuka kashe muka sani ba muka sani ba su ma ba halitta ba ne ma ana su ne ai idan kana tafiya kika taka cin naka ya mutu kin yi zunubi <laughs> cin naka ba kika taka kuma inda ya su za ki taka shi zai gudu amma kuma kin taka shi ya mutu kin yi zunubi to shi kenan kyankyaso sai kika buge shi ya mutu shi ma nafs ne amma sun kashe shi sun yi zunubi maciji Allah ya kiyaye ya taso sai kika sa ya kika raɗe shi ya mutu nafs ne sun yi laifi ok nan kaga a ɗinku ta fi kauri sama da kyankyaso yi dalili saboda shi maciji ai mugu ne dole a kashe sun zana cewa dabbobi guda hudu a kashe su ko da kana cikin haramin aikin hajji kana cikin aikin hajji ba a yadda ka kashe dabba ba amma banda guda hudu mahaukacin kare ana kashe da shaho mai da wani ko hankaka mai ɗan naka ko da maciji da kunama kagadun nafsu ne ko Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut to mu lura mana kuma ita mutuwa in ta zo ba ruwanta da shekarunka yaro kake ko tsoho ba ruwanta da jinsinka mace ce ke namiji ba ruwanta da sarautarka kowa ya kai malam kake ko almajiri malama kake almajira ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un suratul anbiya kenan aya mai lamba 35 ya kuma sake cewa kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un suratul ankabut kenan aya 57 wurare uku Allah ya faɗi wannan to shine nace ku kalli waccan aya ta yani tsaha da kuma wannan sai ce wallahu ambatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiya wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda lukumin litasluku minha subulan Allahu akbar Allah shine ya sanya muku ƙasa shimfidaddiya litasluku dan ku ringa kukkutsawa cikin ƙasa Su subulan hanyoyi fijaja mabambanta daga nan inda za ki iya tafiya madina ƙasa Allah za ki iya tafiya saboda subulan fijada daga nan in za a je wai bangon duniya ma akwai bangon duniya za ki iya akwai wanda kwanakin ba suke yin wai hajj by road suna zuwa aikin haji da mota ne an yi ada in za su tafi hajji to tun ana kamar saura wata ɗaya suke hawa mota sun yi a nan kano sun yi sai su hau mota su bi kila mai duguri su bulla misali kamar chadi ko cameroon su bulla sudan ya allah a ƙasa saboda allah ya sanya mun ƙasa fi jaja kyafta jansu a makka mafa an ci kwakwa wallahi malam wasu wallahi a jirgin suke mutuwa allah kuwa wasu sun tsaya shan ruwa sai ga zaki ya kawo musu hari sa shi daga aiki akwai wanda aka zo an ga motar shi ne tana dire ashe dabba ta kace Allahu akbar kamar yin namal niyyar ibada to magana ta karku mince akan lura da qur'ani me qur'ani yake cewa musamman kan maganar mutuwa mutuwa rigar mu ce kowa zai tafi wanda ya tafi ba wai ya yi sauri ba ne mu da muke nan ba wai mun makara ba ne hmm. matsala ce ta lokaci kawai kun gane ko haka mai hankali yana kokari ya gyara kabari kafin ya shiga haka na gaya mai gyara makwancinki ba kina gyara gadonki ba gyara ɗaki da sharayi ki komai ok gyara makwancin gaskiya mai wannan shi ma na gaskiya ne amma ga na da sam akwai wanda ya fi shekara miliyan uku a ƙasa akwai miliyan uku kai tana magana mai ana magana miliyan ko to ya za a yi a duniya fa dukka dukka dukka a duniya ka shekara ɗari biyu ko akwai a unguwa uku in akwai ɗan shekara ɗari biyu da Allah ku gaya zan jan gashe shi akwai cikin kuna in akwai shekara ɗari a nan ta tashi muna so mu ganta to ya za ka zo ka ɓata shekaru aru-aru a kabari baka san lokacin fitowarka ba saboda shekaru talatin, ashirin, arba'in, hamsin a duniya sittin, saba'in, in ka yi wuta ka kai ɗari a zamanin yau ko baka fahimci saƙon ba ne saboda lura da ƙur'ani saƙon shi in ka wuce arba'in hamsin zai baka zama kaya kuma Allah akwai lokacin da tafiya in tafiya sai dai a ɗauke ka? ana shan yaka kamar masara to me amfanin su masara wa man na kisa fil khalq afala yaqilun cikin surat yasin duk wanda muka ba shi tsawari za mu ci gaba da tauye shi haka rayuwar take ai yanda girki ke tasowa a farko yana gane yasa girki ke daɗin ci in ya kwana fa in ya kwana biyu fa sai da wanda yake ai ilura mana koya kika saya sabuwa a lokacin kike kaudi da bure ɗaya na yi waya na yi waya ki ba ta shekara biyu ta zama local localized <laughs> haka rayuwa take ki gina gidan da ya fi kowanne kyau an ku a zauna masha Allah ah, ba shi shekara uku ya zama local ki lura da qur'ani fa ita ma duniyar ta zama lau ta zama tsohuwa ta zama ciwo ji masu magana duniya ta kusa tashi wallahi al'azim domin alamomin tashin ta ga da yawa sun bayyana farko dai an ce ƴaƴan zina za su yawa kai a ubudullah ba da aure ya shafe su ba za a mai da haram ana alfahari da haram ba akwai ba za a samu zabiyoyi da yawa 'yan waka alamar tashin kiyama ga sunan da yawa ka ji su a rediyo har magi suna mata waka suna suna mata waka magi hanyoyin sabo za su yawa a television a social media platforms A Instagram, a Viber, a House Party, a HTT, a Google Plus, ga nan sun fi ɗari a yanzu nan. Facebook kawai tana da masu binta sama da biliyan uku. Facebook, ninki ba ninkin 'yan Najeriya, wanda asalin Facebook a jihar Massachusetts wani yaro mai suna zuka ba ya ƙirƙiro abin ya gamɓashe ne. Ha? ga sunan irin su whatsapp wata in ta sa waya ta dinka danne danne danne danne tana kuma danne ladan lahirarsa ina ma kuna danna alkhairi qur'ani wa'azi fadaka wanda ba hoton banza ne fa astaghfirullah astaghfirullah to saboda haka duniyan nan tana da gaba uku ne farko tsakiya ƙarfi ko ke kalli rayuwarki yanzu ka zara a ciyar yana yan shekara arba'in ne ba ta arewa budurwa yawa zai kula ta arba'in ne yake jira ina ba ku misali mai kawai in wa? a arba'in da yawon ta misali yarinya ce wata ran a saudiya nake karanta labarin da take cewa ta rera waka tana kuka ta ce laƙad kuntu ardu an yi ƙala tabibatun laƙad kai ماذا لم قالها ta ce buri ake da ni likita likita to an ce kuma sai ne ta ce abin da ya faru da ni ina shekara matashiya yar sha amma kai ashirin ba kowa ya zai uba na ya ce a'a sai kin gama da gini haka kore min manema sai zuga shi har na zama likita ɗin amma na haura arba'in ne. ta ce duk wanda ya zo aka ce arba'in a wallahi na yace. kun san dalili sai suka ce ai tana gab da kai shekarun da ba za ta haihu ba malaman biology sun ce akwai abin da suke kira menopause period menopause period shi ne gabar da mace in ta ke tare na haihuwa amma ba abin da Allah bai iya ba domin ka ga matar annabi zakariya ta wuce shekara 98 to ai wannan special arrangement ne ai daga ubangiji wa aslahna lahu zawja muka yi masa kanikancin matar shi to ko wa zamu miki kanikancin yarinyan nan tace wallahi haka zan sa kaya na likita in je asibiti sun da mata da yawa sun yi wai suna jira na kowace da ɗanta ta ce wayo Allah da rayuwa ana maida ta baya da an maida nema ko na samu ne a wurin samu ɗa ce an riga an wuce wurin Shi ne ta rubuta a waka take cewa laqad kuntu arzo an yuqala tabibatun faqad qila ma zana lani min buri burina a ce likita to an ce to kuma sai ne idan yara na kuka a ɗan kauce a je a biya musu bukata Allah ya musu albarka ya eh, ku yi hankali yi wurin ne ya cika ko kun fahimce ni kuna fahimta ta to kafin da ci gaba sai na tambaye ku ni kaida ta ke idan dai kun rike karatun zan yi tambaya mai ce matashiyar karatunmu ta tadabbarul bisa la'akari da aya ta nawa sura ta nawa suratu sura mai lamba nawa aya mai lamba nawa ku kawo ayar Allah ya muku albarka kaga na yana kuna rike karatu ba masu azu ayi karatu a tashi da ke rike ba sai muka hada ta da ayoyi nawa aya ta nawa sha bakwai a sura ta nawa suratu nuh mai ta ce ambatakum min al-ardi da Allah yace ambatakum kenan an daidaita mu da me da shuka da shuka the vegetable kingdom al-mamlakatu an-nabatiyya ko ba haka ba to shikenan sai ce me thumma thumma nu'idukum ko yu'idukum to menene bambanci ta cikin daha me tace shine lura da qur'ani me bambancin nu'idukum jam'i yu'idukum guda daya to da yake nu'idukum wata malama ta ba mu amsa ce girmamawa ne ko mu gane bane wa yukhrijukum sai Allah kuma ya tsaya muku kasa ne Hanna ba da misali to shine nake cewa da ko rayuwar wannan ka lura akwai farko akwai tsaki akwai lokacin da kike farko maza maza maza maza kike amfanin farko kina yarinya matashiya a hanyar samu qur'ani mana Allah maza maza ƙorani at the age of 14 15 16 17 sai kin gamba cikin kin kai 40 tun waccan yarinya sai ta kuka ta ce an tafi an bani waɗannan mata ya yi turawa yahudawa shaidano a kota ana kiranta greta gabo greta gabo cin ce a hollywood da ke america da wake ta wani wani kane ko bollywood ko nollywood waɗannan wudawudai na sharri greta gabo take cewa ku ji abin ta mutu suna 1979 na tsamani a 79 shekarun ta kusan 70 ne ba 79 zuwa shekara 40 da kun san mai faru sai take cewa lokacin ina ganiya ta yar cince ni da na fito za ga kyamara ana greta greta hana wani da kanta ta ce da haka nake aure yanzu na tsufa ba kyamarorin kuwa tafiya bane kafirar ce fa an tafi an banni yanzu ban yi auren ba ina ma ina da 'ya'ya su tausaya ne kun zama ta yi sai ta samo kare hmm. ni haushi sai ta ce to nan gode haushin kare tunda su sun ɗauki kare wani abin arziki muku ba mu aje kare a gida ko ba haka ba ne in ba larura ba to shi ne take cewa ina gargaɗin kowace yarinya ba amerika kata ya ƙarƙona abin mamaki kata ya ƙarƙona na ki aure gashi ina cizon yatsa kuma ai an makara ina maganar layan ɓata an rigar guntula kai ai babu ai kenan ashe ina son kulo da ƙur'ani ko ɗan yara 'yan mata Allah ya ba ku mazaje na kirki tun da wuri kuma ku nisanci ruwan ido da ƙwalama da kwaɗayi wallahi kuma ku hadda zaurawa Allah ya ba ku na kirki kuma iyaye ku daina kwaɗayi sai ne kaza sai ne kaza da wani aito ai laifin ai ba kawo karen miski ba ai ba a kawo kaza kaza ne karen miski har da ma kare ciki la ilaha illallah ni ban ce kar a yi laifi ba amma ni ba na ƙarfafa ga san yi laifi Tun da wadda ka aura ai ba za ka bata ba ta da kaya mace na bukatar mai ara guda hudu matkan mab'an malbas mabi dole sai ka bata maskan matsugunni Malbaz, tufa mab'am abinci mabit ku kasance a shimfiɗa shi shine mabit za ta aure ka bai mutane ne a rumfa a babuka da da da da to ashe inda ya ne kuwa me dalilin wani magana da sai an yi laifi ku lura da rayuwa lura da rayuwa to abin ya kai har ma wai ana ba da hayan kayan laifi yau na yi mamaki wallahi malam wai sai a zo a ce da Allah ku tsaya ku da Allah ku ba mu hayan kayan lefen a je a nuna a ce nata ne yanzu ke kin yadda a yi ƙarya a danganta ke da ƙarya? Allah ba ya sa albarka ciki ya ayi wallazi na aminu taƙullah wa kunu ma'afa da ƙin surat tauba aya 109 ko manzo Allah ya gargadi game da ƙarya yace wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila fujuri wa innal fujura yahdi ila an nari wa la yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al kadhiba hatta ba, inda Allah kadhaba ai ɗinku da ƙarya to ba ma wai hayan kayan laifi ba fa idan aka yi hayan laifi aka ce ka aina ta ne farko ƙarya ko kai nabi kun munafinci nau kun wulatanta yarku da an kare kuma sai a dawo da kayan wannan ba wulakan ta bane to wai me zafi shi ko ba wuta ba to ba ma wannan ba fa har ma wai ana ana hayan iyaye ni abin su nake ji kamar a rami kun san me ke faruwa ai a je a samu wani mutum wai mai dan maiko maiko a ce ka je ka ce kai ne ubanta shi wanda ya haife ta ba ba shi da abin hannu mun kai ga wannan lalacewar wanda ya haife ni in da tsumma yake yawo huwa abi abi abi wa ummi ummi kuma ina alfakari da su amma ɗin ne ya ruɗe ni abun hannu abun duniya kwaɗayi kwalama shin ba kwalwar duniyar nan me kwanakin nan inda kwaɗayi da wulakanci ko a zo neman auren a yi ƙarya a yi aron kaza a yi aron kaza sai an je a gaddahir daga na a fara wallahi tallahi sai ga ana aure aure na yawan mutuwa ana yawan turo yara yan mata gida bayan an yi aure da wata uku da wadda su cika gida su mazaura yara ƙanana saboda mun saki hanya ne mun sa kwaɗayi kano aiwa inda inda Allah na tuba inda ana lodin zaurawa sai an yi kuma lokacin son zuciya ne inda muna lura da ƙur'ani da karantarwa ƙur'ani da mun zauna lafiya to ai ba ruwa da qur'ani kadai ba lura da karantarwar annabin da Allah ya bashi qur'ani shine wa to a cikin hadisin <clears throat> al-hakim cikin mustadrak hadisin ibn abbas annabi sallallahu yana cewa wato igtanim khamsan kabla khamsin maza maza maza maza ka ci amfanin abu biyar kafin biyar kun san me fara cewa yace shababaka qabla harami kuruciya kafin tsufa saboda ya ku ƴan mata amfanin lokaci ya ko mazaje da kuruciya ku yi abin kirki kafin tsufa akwai lokacin da shekaru zai dangwarar da kai ana yi ba za ka iya ba this is the opportunity a wannan lokaci kamar mai yi abin kirki in sana ce ka iya makaranta je ka kare yi university ka je ka sama daka musamman 'yan mata da yawa suna karanta aikin medicine su karanta midwifery su karanta nursing su karanta duk wani college college zai su karanta oncology embryology nephrology duk wani logilogy sai ma kina da qur'anology ba da ilimi ba ne ku fara tun yanzu in sana'a ce shi ne ce ku ci amfanin kuruciya kafin tsufa ɗaya kenan na biyu ya ce sai ka ƙabla mara da kwasakan maza maza ku ci amfanin lafiya kafin ciwo Allah akbar wata ran da lafiya wata ran kuma babu Da lokacin da kike da lafiya yawaita nafilfil nafila nafila yawaita sallah kafin a sallaci ɓarai mai hankali mai hankali yana yawaita sallah wata ran za a shimfiɗa shi a sallaci la ilaha illallah gyara kabari kafin ki shiga yawaita sallah kafin a sallaci yi ƙoƙari ki sulhu da Allah kafin ki haɗu da shi yi ƙoƙari karki mutu da bashin wani akan ai wallah saboda abu biyar kafin biyar ƙuruciya kafin lafiya kafin wadata kafin madalla haka annabi yake yanzu misali kina da hali ki ci amfanin wadata mana misali nawa ne cikin ku suke kawo koko da kosai masallaci a unguwar kake iya ubangiji ne alkawari zan kawo fiye wata har ramadan ya kare tsakanin ki da allah ne za ki sha mamaki buɗe daga ubani lura da rayuwa lura lura lura kin gani wata ce ni kawai kosai zan kawo abinda zan iya kenan kwanta tsakanin ki da ubangiji wallahi zai biya ki ma indakum yanfad wa ma indallahi ba abin da ke wurin ku yana karewa na Allah baya karewa hijabai nawa ke gare ku wata ba ta da shi a kai gida kaza kuma karki ba dake ce ne na bayar ki ce aisho saboda wanda kika yi domin shi ya sani ba sai an faɗa ba إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء الله أكبر ممدن كيكي كيكي عيني har yi ramadan in yi tsaya ni nake ba su ruwa a gidajen nan ok don jama'a ta ji kenan aikin ki zai lalace balanzana ki gori la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha fi yunfiqu malahu ri'an kar ku ɓata sadakar ku da gori da kwakwara ruciya kafin mu sake komawa lafiya kafin wadata kafin na uku faraga kafin na hudu faraga na hudu faraga kafin ku gane hausa mana faraga faraga kafin me kafin shagulgula abinda ake cima faraga lokacin da baki da yin kowa a kai kai da yaro ne cikin ba mai tambayar ka kudin cefane ta ga faraga kenan ba mai cewa kawo kudin cefane Ke yanzu yarinya ce a gaban iyaye ba ki da miji ballantana min kaza min kaza ne faraga annabi ce wannan faragar maza maza ka ci amfani kaga ba ma sai wannan ba idan kika tafi asibiti misali kina jira likita ya ce next ba ka suke cewa ba wani ya zo wannan jiran da kike faraga maza maza karanta qur'ani Allah kuwa karanta bakara ki dinga tilawa innal ladina qalu rabbi tayyiban faraja kenan ko ɗakin jarrabawa kafin a kawo question paper takardar amsawa faraja ce maza maza yi istighfari yi salati ga annabi faɗi la hawla wala quwwata illa kina tura sako a asusun ki na lahira ne da Allah an tambaye ku asusu na duniya wanne kuka fi so credit ko debiting wannan ya fi so kun san credit ko wato kiji wato kudi ya fado tundum a cikin wanne ka fi so ka ji kudi ya fado ko an cire kin san yanzu fa duk wanda ya ce ba ni account dinka akwai daɗi wannan magana wallahi da daɗi ka ba ni account ha har ya fi zo ka ce to daɗi ba ni account da daɗi domin ya ce zo ka ci abinci nisan ce a ah, barin ba ka account na jin ci abincin ko hutun da yake haka ne kowa to ki yi ƙoƙari ki ci amfanin duniyarki ki kai ruwa ki ce da Allah a tafi AKPH bangaren misali 'yan haihuwa na musu abinci a kai musu wace ce ku ce ba na so Allah na so sai da dunki wallahi sadakar da ba a gaya wa mutane ba tana kawar da fushin ubangiji ba laifi ba ne ke bai na sadaka in tubdu sadaqati fa sani'in mai amma wa in tukhfuha in kuka bai na sadaka madalla amma ku boye mana da yana daga cikin ma'anar lura da ƙur'ani. in ya ba da umarni a kiyaye mai faɗa to wannan abu guda biyar ƙuruciya kafin lafiya kafin wadata kafin faraga kafin shi ne kafin shagulgula don hau kanka misali kai almajiri ne ba wanda ke jiranka a mimbari ko karantarwa lalalalala to ka ci amfanin lokacin, shi yasa iyayenmu a baya ba sa wasa da lokacin yayin su su yi maza-maza wasu wallaye suke koya musu haddan ƙwa'ani su ka ga lokacin ka kenan da kake da shi daga gare ni kuma in na koya maka za ka yi alfahari da ne kake uwata ce ta koya ne ba ke koya mai ba hmm? ka jara suna a shar'a waje daga gida aka koya mu suna tsallaka wuri suna kasuwarci na tabbata wannan ba gida bane suka da ila ne abun abokan ne wannan lokacin yar ke koya mata hada girki nan da ake domin karki wanke ta kai ta gidan da girki bata iya ba a samu matsala a wani yanzu da yawa daga cikin 'yan matan zamani ba su su iya ku yi haƙuri ba ba su iya daka sakwara ba da yawa saboda mai buku koya musu ba sakwara nan ba su san gittere ba ba su san jaguda ba jaguda to kila sai ka ce to ai ai yanayin zamani ne zamani ne wa ina nufin hatta wannan ku koya mai ƴaƴanku kafin ku kai su gidajen aure kowace ƴa kowace uwa ta yi alfahari da na koya ma ɗana aƙalla daga tabaraka zuwa na shi haddace a gaba na haddace ya shiga university ɗin kicin da Allah ku taƙaita yawan buɗe musu wani app suna kallon katin katin ka wasu katin wasu su wallahi shari fitina ce suna fata an gane ko saboda haka na biyar sai annabi mutum ke cewa ne sai ce rayuwa kafin mutuwa rayuwa kafin mutuwa saboda haka abin nan guda biyar ce, to mu sake komawa mu gaya muku abubuwa guda goma fitattu da ya kamata ku riƙe ƙarƙashin lura rayuwa ina alƙalaminku kafin na gaya muku ina son ku haddace wannan addu'a bari na ba ku addu'a a nan? bara na ba ku wata addu'a? to zan ba ku wata addu'a ku haddace na faɗa gun tafsiri amma sai na ga in kun ɗau alƙalami za ku rubuta domin shi ilimin da ka rubuta ka haddace shi to shi ne ilimin riƙaƙe wanda ka riƙe kenan amma wanda ka ji kawai zai iya bacewa kun shirya a faɗa? to ku ce Allahumma Allahumma ba ce Allah Allah a kumbura lam Allahumma ahyina masturin abinda yake cewa ya Allah karaya mu cikin rufin asiri babbar magana ce ba wallahi Allah karaya mu cikin rufin asiri kada asirinmu ya bayyana ya Allah wallahi babbar magana ce ku sake faɗi Allahumma ahyina masturin wa amitna masturin وأدخلنا القبور خي خي خي وأدخلنا القبور مستورين واحشرنا مستورين وأدخلنا الجنة مستورين دم الله كون هدسي to mummune ta a gurguje amma ga fassara shi ma nan kullura da wannan ma'ana abinda kike cewa a takaita magana ya Allah ka mu cikin sutura ko muna son suturan ubangiji da Allah ya rufe ka magana ta kare na biyu Allah ka kashe mu cikin sutura ki zo duniyan nan salin alin har ki tafi salin alin wallahi ba karamin arziki ba a ce aiwance ba ta wasa da ibada mutum mai kirki ce saliha ce mai fi daɗi maki mutu ana kai mun rabu da kaya mun rabu da masifa babu daɗi wallahi ba daɗi babu daɗi ce ana Allah Allah ki bar duniya ta yi lamar ya lalace to shi ne fa kike roƙon Allah Allahumma ahina masturina wa amitna masturin wa adkhilna al masturin Allah ka shigar da mu makabartun mu cikin rufin asiri sai ka ga makwancinki da wasayin aljanna Allah su eh, eh, dangi suna ganin sun kai shi kabari bikin san kina cikin dasan aljanna ba ne ai to shine wannan na hudu wahshurna masturin ya Allah in ka zo fito da mu daga kabari ka fito da mu cikin sutura babu tonon asiri saboda ita ce yau na sara'il fama lahu min kowacin wala nasir to sai a tashe ki cikin wasu har malamai na cewa a irin wannan rana sai Allah ce ran kaza ga kaza kin saba ne a lahira sai Allah ce kuma na rufa miki asiri ba wanda ya ganki to a yanzu zan miki hisabi babu wanda ya sani daga nake ya Allah astaghfirullah ya Allah kuka abin da ya fi wannan daɗi shi ne hisaban yasira da kike jikin hisabin yasira Allah ce ba ka da tsoro ba wanda ya san ma na tumaka a duniya na rufa maka asiri to wannan ba yana nufin za ka je ka dinga ba mai ganin ka bane kai kiyaye Allah kuma hmm? to shi ne shine mene menene masturin sannan wa jannata jannata masturin Allah ka shigar da mu aljanna cikin rufin asiri kun fahimci addu'ar wata haddace mu sake faɗa ku faɗi Allahumma ahyina masturina wa amitna masturina ku karanta biyun nan ji wa amitna masturina sai mu ci gaba wa adkhilna al-qubura masturin ku faɗa ne ne. wasu ya Allah ka shigar da mu mu cikin rufin asiri halar sannan na hudu washurna masturin Allah ka tashe mu ka tara mu a gabanka cikin rufin asiri na ƙarshe wa adkhilna aljannata masturin shigar mu aljanna cikin rufin asiri shi ne na cewa ta haddace yanzu kuma na muku da dake dake ko ina so ku riƙe ne a ba nesa ka rubuta musu a takarda kuna da karatu gobe ko? to ya rubuta muku a gurza in akwai ɗayanku da tsawo alkawari za ta yi da yawa a samu to za ki samu lada kan haka amma dai na faɗa ku sake faɗi in kuma kun ɗauka a waya to la'alla za ku ji saboda abin nan ba zan tsawaita ba saboda kun san akwai kudu ba lokaci na abin nan ku karanta gaba ɗin ku Allahumma ahyina masturina wa amitna مستورين وأدخلنا القبور مستورين واحشرنا مستورين وأدخلنا الجنة مستورين باب لي في إنكم أرى برحمتك يا آمين ذاك كرنتامي إنجي ناسو نعم، إنجي لكو كرنتامي إنجي تذكري لا لا لا لا لا لا لا أبدا أبدا لا لا لا لا استشمي دولة تكنشي وأدخلنا ال كسايكي تندق فرقو وأدخلنا القبور wahshurna jami jami to ina son mutum ɗaya nan ta kawo da ka ke wakilci gurup ɗinki ɗaya daga nan ta kawo ɗaya daga nan wa za ta iya a gurguje bismillah lokaci na tafiya wa za ta iya to malama daga murya da Allah ku shiru ku shiru Allah bismillah bismillah وأدخلنا القبور mun gode jazakallahu khaira masha Allah masha Allah masha Allah in gyara gyaran kaɗan to anan kuma wace ce ke anan kike ko anan kike tsakiya anan kike to muna bukatar da tsakiya to bismillah malama faddali a karki ce masu rina sai kin ja masu rina rina madalla ya nuna ta haddace da ƙarfi kuma masha Allah tabarakallah masha Allah to lastly sai kuma anan to malama bismillah وأدخلنا القبور واحشرنا barakallahu fikum masha Allah masha Allah masha Allah ba abin da yafi addu'a karfi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin surat ghafir kenan aya 60 Allah ya ce ku roke ni amsa muku so ku dage ma addu'a ku tsara azumin ku ku kiyaye fitintunu na duniyan nan akwai masu ƙarya cewa ba ruwanmu da hadisi sai ƙur'ani mun yi lakca akan wannan a hotoro ga mata shekarun jiya kwanci kwanaki hudu akan matsayin sunna da abin nan kuma kila lakca ta ta jawabi daga malamar sas ran asabar gobe akan wannan topic din sharrin yan ƙur'ani zalla masu fatali da sunnar annabi ku saurara don suna yawo suna da fitina Allah ya muku albarka Allah ya karba mana ibadanmu Allah ya tara mu gidan aljanna ya Allah dinnan bayanka ne kowa da bukatarta Allah ka biya mata kowa da akwai abin da yake tsoro Allah ka mai magani Allah ya samu dacewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah guda biyu nan wanda salam, Allah ya Shin a tamfan nan tata ce ko ba tata ba ce hmm? to kayan gado kun san gado gado kan tabbata ne idan wanda ya mutu shi ya mallaki abu din kuma lokacin gumin shi shi yasa idan mutum ya mutu bayan kun ji wannan amsa kenan ko idan mutum ya rasu misali ko mace ta rasu to kuma ashe ma'aikaciya ce wannan matar ta rasu akwai haƙoƙi na aiki da ake kira gratuity ko fansho ba ba ta ba sai ta mutu sai daga baya aka biya ta na gado ne dalili saboda wahalar ta ce amma idan ma'aikata ce bayan ta rasu sai suka ce ta ai ba ta da wani haƙi amma wannan bari mu kai gidan da ta wani ba na gado ba ne saboda ba gominta ba ne kun gane bambanci tsakaninsu saboda ka wannan kes ɗin na gado ne ta sai a tamfa don ta sa lokacin haihuwa, ta Allah ta'ala bai kaddara ba sai zaman to kayan gado kuma na so ku sani ba na son na tsawaita a magana gado na da sharaɗi guda uku kun gane abinda ke sa a ci gado abu uku ne aure na sa a ci gado dangantaka ta jini ɗa da uba da sauransu na sa a ci gado na uku alaƙa ta bararren bawa na sa a ci gado kamar yaya mutum ne ke da bawa to wannan bawan da shi da kayan shi na ubangidan shi ne in bawan ya mutu wannan ubangidan zai ci gadon shi abu uku na hana cin gado kafirci idan uba musulmi ne ya kafirai ba gado tsakanin su abadan miji musulmi mata kirista babu gado tsakanin su ɗaya kenan na biyu kisa na hana cin gado wanda ya kashe wanda zai gada a uzu billah a ce ɗaya ya kashe uba saboda uba ya ƙiya mutu da wuri bari mu kashe shi to ba zai ci gado ba kuma shi ma sai an kashe shi annasu bin nafs kuna ji na sannan kuma na hudu abin da ke hana cin gado ne na ce hmm? na faɗi nawa na faɗi ah, mutuwa ko na faɗi kafirci ko ya ce wa yamna o shakhsa min almirasi wahidatun min ok riqun wa qatl wa ikhtilafu riq bauta idan mutum bawa ne to ƴaƴan shi za su gaje shi ba kuma dole ne gado wanda za a gaje shi ya tabbatar a tabbatar yana raye an gane kuma a wanda zama a tabbatar ya mutu mai cin gado kuma yana raye wannan na mu karin haske ne idan mata da miji suna tafiya a mota suka yi hatsari suka mutu aka rasu wa ya riga mutuwa a wurin babu gado babu gado saboda dole ne a san wa ya fara mutuwa ta na bada misali ne mata da miji za su tafi a mota Allah ya kiyaye suka yi hatsari suka mutu aka rasu wa ya riga wani mutuwa an ta daga wakil babu gado a amma inda za a zo a tadda matar tana numfasawa kafin ta mutu

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وأنت تقول فدية أتكين بقرة كنا دو وند باشي دا لافية كوينا تكين تفية to, to, to ya rama a kwanaki na baya yanzu ke dalilin shan azumin ki mai dalili don kin ce ciyarwa ciki ne ko shayarwa babu dalilin ki ciyar ramuwa ne a kanki in dai rashin lafiya ne ko tafiya amma mun sha faɗa in dai ciki ne cikin nan kuma lallai ba za ki iya azumi ba tsakaninki da Allah to sai ki sha sai ki ba da ciyarwa an gane ko ki ba da ciyarwa to ba ki ba da ciyarwa ba kuma ga wani ramadan ya zo sai aka ce ba za ki ba saboda ba za ki ba bashin Allah ne a kanki, dole ne ki bada wannan ciyarwa din Allah ya sa kuma bince ni da kyau saboda haka idan kin sha azumin Ramadan guda biyar goma ashirin saboda ciyar saboda wato ciki ko saboda shayar da nono to kenan ashirin zaki bada kwanon abinci ashirin kenan ga mabukata kuma abincin nan ko dai abincin safe na rana ko na lokacin shan ruwa kuma lokacin shan ruwa ya kamata ki bayar to ba za ce ba za ki ba da domin bashi ne inda za ki faɗi ki mutu sai an biya wannan bashi na umarni Allah sa an fahimce ne dalili saboda wai baki da lafiya to ai ba azumi za ki ba ai cirwa ne me ya haɗa shi da rashin lafiya ki kuma to tambayin sun ƙare ko to Allah ya samu rai masha Allah masha Allah barakallahu fiki to mun gode kwarai yan wa ku ta ni godiya nayi nayi sa'a yau to mun gode sabin ciki wallahi <clears throat> wanda ya baka littafin Allah ya kare maka alkhairi saboda qur'ani shine komai gare mu Allah ya sa ya cece mu Allah ya biya miki bukatarki Allah ya saka miki da alkhairi da mu gaba daya malama kin daga hannu malam ya ce lokaci ya kare to wanda ba su rubuto ba za mu ba ku fili kila uku bismillah eto eh ai lacca ta ba akan sa ne. da akan shi ne san koro muku su gaba daya eh, haƙoƙin ƙorani guda goma shi na farko imani da shi inda lokaci ke nan. na biyu karanta shi sai kin karanta qur'ani na uku hmm? ba lokaci ko to ku sai babu lokaci masu recording na'am ba kuna ba kuna da su ba kuna da su ku rubuta ko ba su misali to sauran tambaya biyu wanda ba rubuta ba na'am to wace ce in babu sai mu tafi kawai yalla tafaddali na'am na'am ai na yi bayani ai yanzu misali ma'aikaciya barkiji ba ma'aikaci yana ritaya ba a ce ya ritaya to in yi ritaya akwai kudin sallama shi suke kira gratuity yawa ba ba shi gratuity din ba har ya mutu ya cancanta a biya shi saboda gumin shi ne ko to sai aka kawo to wannan kudin gado ne dalili saboda aikin shi ne haƙƙin shi ne amma haka kuma duk salare ɗin shi da ba a biya shi ba ya mutu aka biya iyalin shi na gado ne amma sai aka ce ma'aikata ko gwamnati ta ce wani ya rasu su ai baya bin gwamnati bashin komai amma bari mu kai ma iyalin shi kin da shine dalili ko amma ba cikin ba duke gado bane saboda nan ba wahalar shi bane shine bambancin Allah ya ta'ala gani amin shikenan can baya malama bismillah <coughs> ko bata biya ba to sai a maida wa mai atamfar ko ba shine daidai ba Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجأ شر لا في